السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي ci كراتم من karatunmu na mai suna matanul ashmawiyya wato matani na littafin ashmawi wanda yake magana fil ibada akan ayyukan ibada kuma bayanan suna kan mashabar malamai ne na mashabar malikiya wanda Sheikh Abdulbari Al-Ashmawi al rufai ya rubuta jazakallahu khaira idan ba manta ba a darasinmu na baya mun yi magana dangane da farilan alola muka ce guda bakwai ne sa'an nan da sunonin alola muka ce guda takwas ne kamar yadda malam ya kawo sa'an nan sai mustahabban alola wa amma fada'iluhu amma mustahabban alola fa sab'atun guda bakwai ne na farko a tasmiya shine ambaton sunan Allah yayin da za a fara alwala idan mutum zai yi alwala ya ce bismillahi anan mala ya kawo mana musahabi ne amma kuma abinda hadisi ya ambata shine waza Allah ya ce la wudu aliman lam yazkur ismallahi alai babu alwala ga duk wanda bai ambaci sunan Allah ba yayin da zai yi alwala da wannan ne malamai da dama suka tafi akan cewa bismillah nan wajibi ne sun ɗauke shi a matsayin wajibi ko farilla idan za ka yi alola ka ce bismillahi ana son musulmi ya saba da faɗin bismillah cikin abubuwan da zai yi musamman ma waɗanda yake neman albarka a cikinsu zuwa abin da za ka yi bismillah zuwa abin da za ka yi ka bismillah akwai waɗansu ke ɓantattun wurare da aka ambaci bismillah in specifically ko kuma a fili akwai kuma waɗansu wurare wanda su ba ambaci bismillah ɗin ba amma an ce ka ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka <coughs> kamar ainihin lokacin da mutum zai shiga masallaci ko zai fita ko zai shiga gidansa ko zai fita ko zai ɗauki wani abu ko zai iya ko zai ajiye wani abu ko zai sa kaya ko kuma zai cire kaya wanda zai iya yin bismillah ya ce bismillah ga wajen cin abinci idan mutum ya ci abinci zai ce bismillah idan mutum ya gama cin abinci zai ce alhamdulillah to ambaton sunan Allah subhanahu wata'ala yakan sanya a samu albarka dangane da abin da ake yi to amma alola tunda an samu nasi zahiri wanda ya gwada cewa duk wanda bai yi bismillah ba to babu alola to hakika wannan ya gwada lallai wajibi ne mutum ya yi bismillah idan yana tuna tune da shi in kuma ya manta to ku gafuru rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kai na bayan wannan sai malai yake wal wa tahir mutum idan zai yi alwala ya samu wuri wanda yake mai tsarki kada mutum ya samu wuri wanda yake mai kazanta yana yin alwala ruwan yana sauka a waje mai kazanta sannan kuma kazantan yana taki yana mannuwa da jikinsa to kun ga wannan ana kokarin ya kubuta daga kazanta kuma kazanta yana mannuwa a jikinsa kamar inda ake yin fitsari ake yawan fitsari inda ake yawan bawali za ka ga wajen ya canza ainu sannan mutum ya zo bayan ya yi bawali kuma ya ce zai yi alwala a wajen mai yiwa ruwan da yake sauka kuma yana fetuwa a jikinsa kun ga zai fetu a gangan jikinsa ko a cikin tufafinsa ya kasance a jikinsa akwai abin da bai da tsarki ya sama da yake musu ne mutum ya samu wuri wanda yake mai tsarki ya yi alola a wurin sai musu na gaba wa killatul da karancin ruwa lallai karancin ruwa musu ne ko ma sunna ce saboda me saboda maza Allah yakan yi alwala ne da muddu guda ɗaya da ruwan da ya kai gwargwadon mutum nabi guda ɗaya shine ka samu tafin mutum guda